أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكتم يو منا عشرين دهدو أو تنتر وتر رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar nawa kenan sha uku ne ko uku sha uku a watan uku watan mat shekara ta 2026 kuma muna iya cewa insha Allah ta'ala juma'a ce ta ƙarshe a wannan wata na ramadana fatanmu Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana ayyukan da muka yi a cikin wannan wata alkairan da yake cikin watan Allah ya sa mun same shi Allah ya sa muna cin bayin da ake yanta a wannan wata addu'o'inmu na alkhairi Allah ya karba mana bukatunmu Allah ya biya mana tsawon rayuwarmu Allah ya sa ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira to kamar da aka sani Ramadan wani wata ne na musamman wanda idan ya zo jikinka yana gaya maka idanka yana nuna maka kuma kafin ya zo an yi ta zaburar da mutane ku dage gashi nan ku tare karka yi sakaci kai wa kanka tsakiyar da ba ruwa to alhamdulillah kusan ka ce kowa ya yi ƙoƙari ya ƙara aiki in ka samu wanda ba su yi ƙoƙari ba to su ne 'yan kaɗan a cikin masu yawa to amma sai dai a wannan zaman abinda nake so mu tattauna a kansa shi ramadana dama game da masu imani yana ƙarewa kuma ayyuka suna ƙaruwa. kada ka zama wanda ramadana yana tafiya kai kuma ayyukanka suna ja baya to wannan shine abin da za mu duba a ƙarshe kuma mu tambayi kanmu kamar yadda Allah ya ce wal tandur nafsun ma qaddamat ligad kowace ne ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta Abin da zai nuna mana shi Ramadan ana ƙara aiki sai ka ɗauko fotokofin rayuwar wanda aka ce rayuwarka ka kwafo daga tasa ai kowa ya gane shi ko shine sallallahu alaihi wa sallam ai da nassin qur'ani Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ce tabbas haƙiƙa abin koyi mafi kyau to kana lakum fi rasulillah in dai ku masu imani ne to ya kasance muku cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam. aka ce rayuwarsa ai ba shi kadai ya rayu ba mu'amalar da yayi da wanda ya rayu da su ai suna suka bada fotokofin rayuwarsa ce kirkin sa, sa, amanar tausayin sa, juriyar sa, juriyarsa sa da sa. ai rayuwar da yayi da su kenan to shine fi rasulullahi din tunda ba shi kadai ya rayu ba yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi yabansa sai ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum ai saboda wannan rahamar wanda daga wajen Allah ne shi ya gine ka akanta ɗabi'ar halittarka sai ka zama linta lahum kana mai tausayawa kana mai sauƙaƙa ma wa'annan sahabban da suke kewaye da kai suna jin daɗin zama da kai da mu'amalarka Allah ya ce walau kunta fazzan da ka zama mai gatse-gatse a maganarka galizal kalbi mai kaushin hali sai Allah ce lamfa bomin haulik da wannan kaunar da suke ma da san zama da kai da suke da ba su yi ba da sun watse sun bakka sai Allah ya ƙara ɗora shi akan layin ya ce fa'afa anhum to ka ci gaba da yi musu afuwa sannan idan abin matsala tsakaninsu da su ce Allah wasta da firlahum ka nema musu yafiya a wajen Allah idan wani abu ya taso wa shawuruhum fil amr ka dinga shawara da su cikin al'amura alabashi idan ka yanke hukuncin zartar da wani abu fa'iza iza azamta fatawakkal ala Allah nan kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro a gare shi kaga wannan yake na maka da aka ce rayuwarsa ai ba shi kadai ya rayu ba to ka mu'amalarsa da yayi ita ko mu'amalar da sahabbai yayi to wannan kuma nake so a lokaci guda ya ƙara isar maka sakon cewa ta ma zaɓi ce in ka ce ba zaɓi ba ce kai ka isa yanzu ka zama sahabi ce kai sahabi ne mana in ba mu ɗauke ka mahaukaci ba saboda yadda Allah ya zaɓe shi haka ya zaɓi su rayu da shi kaga zaɓi ce kai da ba a ka ba ka zo a lokacin su to me ma ma'anar sahabi in za ka ɗauki ta'arifin sa definition ɗinsa ai sahabi shine mallakiyan nabiya wanda ya gamu da annabi a ya tun ana ba an watsar da kai ko kai a mafarki ma kake so ka ganshi har yanzu abin ya gagara shi ya gamu da annabin kaga daga nan ma kaga ai ya tsira sa'a mallakiyan nabiya sannan wa amana bihi yayi imani da shi nan ma ya wuce kadan shi imaninsa a gindin maganin ne a gabansa ne kai naka baya ya biyo da shekara dubu da wani abu har yanzu baka gane sahabi yana gaban ka ba sannan wa mata alal islam sharadin sabuntaka na uku ya mutu a musulunci kai sai bayan mutuwarsa ka zo duk har yanzu baka gane yana gaban ka ba har yanzu ba gane falalar as-sabiqun al-awwaluna ba da Allah ya faɗa min al-muhajirin wal ansar to su waye muhajiruna su yi ansar sahabbai ne to su ne asabiqun alawwaluna to zaka kaga tun daga nan ba za ka watsar da shi an ci kace zaka yi addini babu sahabi to ya zaka yi addini to in ka watsar da sahabi wata rayuwa zaka dauko kai koyi da ita saboda haka wannan yana isan mana wato annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa da sahabbansa su ne abin koyi shi yasa da nasin hadisin sa yace khairul quruni qarni mafi alkairin karni sanctuary wata shekara ɗari da aka rayu a cikinta ya ce to ita ce shekara ɗari da na rayu a cikinta a duniya ta fi kowace shekara ɗari da aka yi alkairi ya ce sun mallazi na yaluna hum sannan wanda suka biyo bayan wanda suka rayu a wannan karnin da na rayu sun mallazi na yaluna hum sannan wanda suka biyo bayansu mai ruwayar ya ce ban sani ba annabi ya maimaita sun mallazi na yaluna hum sau uku ne ko ko bayan nasa sau biyu ya faɗa to koma dai wanne ne su dai sahabbai suna cikin na farkon to su ne abin koyi to kamar yadda muka ce a wannan wata na ramadan kowa ya kara aiki illa nadira in ka samu wanda ba su ƙara ba 'yan kaɗan ne kamar yadda muka ce batunmu a kan shi yana ƙarewa kuma aiki yana ƙaruwa kar ya zama yana ƙarewa aiki yana ja baya hadisi ya zo ya ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwadun nas manzo Allah shine mafi kyautar mutane sai kuma hadisin ya ce wa ajwadu ma kunu fi ramadana lokacin da yake ƙara linka kyautarsa idan ramadan ya tsaya yanzu nan ka fahimta ana ƙara aiki a ramadan ko baka fahimta ba malala a gari banza ba ramadan aka ce ajwadun nasu ya fi kowa kyauta sai kuma aka ce wa ajwadu ma kunu? fi ramadana har zuba ba gane ana ƙara aiki a ramadan ba kenan shi fa yanzu manzala da ake ga maka ya fi kowa kafin ramadan ramadan ya zo ya ƙara shi fa ba neman aljanna tana hannunsa a shi ne ma wanda tun daga kan annabi adam har mutum na ƙarshe da za a halitta ba wanda zai shiga aljanna sai ya shiga sallallahu alaihi wasallam dan hadisi ya ce ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astabtihu sai in nemi abu ɗaya fa yuqalu man anta sai a ce waye fa qulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu bika umirna sai a ce da kai aka umarce mu bi Allah naftaha li ahadin qablaka kada mu buɗe wani ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda Allah ya ce da shi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima shi matsalarsa an gama Allah ya ce dan ya gafarta maka ma taqaddama abinda ka taba yi na laifi in kai an gafarta wa ma ta'akhkhara abinda baka yi ba kafin kai an yafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi ne wanda in ya baka aljanna ta bayu inda yana nan amma yanzu da baya nan duk wanda ya baka aljanna ya yaudare ka in ka bi shi kun ka kama kafar wala ya maka sakari shi kama ganye to wannan ya zama yana ƙara aiki aka ce aji wajen nasi ya fi kowa in ramadan yanzu yana ƙara linka yana ƙara kunkuwa shi aljanna su tana hannunsa ni da kai lalibe muke kuma sai muka kasa sai muke ja baya wai ai hajji da ramadan ya zama jiki ka daina a ɓanna ta yi mu dawo wannan kalmar aljuri da aka ce ajwadin nas ka san ma'anarta ba ordinary kyauta ba ce alhibatu aljudu aka ce ita aljudu sufa uku take da ita kyauta ce da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace in ta hada irin wannan irin ta annabi kai ba kake a ramadana ko ba a ramadana ba in ba irin wannan bace ka nemi irin taka daban shi in ya tashi bayarwa abin da ya dace yake bayarwa kai kwallo Allah sai abin da ba ka so to haka kai tun daga nan ma an watsar da kai a ƙa'idar farko sannan idan ya tashi mekawa wanda ya dace yake bamawa kai kuma la'alla ɗan neman suna ne ciko a tudu kake yi ba wanda ya dace kake ba ba shi ku annabi wanda ya dace yake bamawa sannan sharaɗi na uku na ƙarshe a lokacin da ya dace kai kuma ko za ba shi abin da ya dace ba sai ka jaransa sai ya gane in ban masa ba mai masa aisha ka faɗi. ai lokacin da mutum yake da bukata a biya masa inda hali an wuce gurin kuma an samu lada nan take in za gane annabi sallama ba azumi ba ma haka yake wani mutum fa ba musulmi bane a hadisin muslim an je yaki an samo ganima dabbobi iya gani annabi ya shigo da su madina sai wani mutum shi kuma daga garin ya ji labari ba musulmi bane ka san ita kuma ganima a musulmin ma sai wanda ya je yaki to shi ba ma musulmin ba ne. amma yawan ko kafa ya taho ya shigo madina kuma da ya zo ma ba alfarma ya nema ba da ƙa'idarsa ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah abinda nake so ka cika min tsakanin dutsen nan da dutsen nan da dabbobi kaga da ƙa'idarsa ya zo kaga in yanzu ne ai yan barna iya ma sai jikinsa ya gaya masa ya raina mutane hankali yana arna kuma yanzu amma in ka ce ba ba ba kafiri a musulmi ma sai wanda ya je yaki a gaban annabin ake ka sani ko dokar ta canja wala ka dole ka jira wala ka suna jira su mai annabi zai ce wannan mutum ba musulmi ma ya ce a bashi ganima har da ka'ida kawai sai annabi ya ce ku je ku koro min dabbobi aka koro dabbobi ya ce a cika masa gurin da ya nuna aka cika wurin annabi rahama ya ce masa ga sunan ai shi ne abinda mala ali na mangi zari yake cewa ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka wannan mutumin annabi ya ce masa gata nan ya kora ya tafi ashe shi annabtar ya zo ya jaraba da wannan saboda haka ya tafi amma kunnensa yana baya yana jira ya ji atsa atsa da shi a dakatar da shi tafiya tafiya shiru fa ba wanda ya dakatar da shi yayi ne sai ya tabbatar fa ruwa ta sha ai da ya koma ƙauyensu sai ya kasa haƙurin sai ya shiga gari ya bada labari kun san me yayi a bayan gari ya tsaya ya daga murya yace ya qaumi aslamu yace ya ku mutane kawai ku musulunta ya karɓo musu certificate din me dalilin sa yace fa inna muhammadan yu'ti ata amal la yakhsha alfaqata yace domin muhammad yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa sallama to kaji wannan ka ba ramadan ba ajwadun nas sai kuma aka ce wa ajwadu ma ya kunu lokacin da yake ƙara linka kyautarsa idan ramadana ya tsaya kai wani hadisin ma sai ya ce maka in ramadana ya kama annabi yana kyauta karihil mursala kamar iskar da take aiko da ƙanshin ruwa idan aka yi ruwa a wajen gandun sarki sai iska ta tako shi ta iyo da shi nan ke shigo malam madori akwai wanda ake hana jin ƙanshin sai dai wanda hancinsa ya hana shi to hadisi ce annabi yana kyauta karihil mursala kamar iskar da take aiko da kanshin ruwa in ramadan ya tsaya har yanzu kai kana nan kana matsaulanci la da dukiyarka wala da lafiyarka wala da ikonka wala da kowace irin dama kai kana nan kuma kana gani ana yi zaka tashi a tutar yan kallo saboda haka wannan in yana nuna maka wani abu yana nuna maka yadda ake ƙara alkhairi idan watan ramadan ya zo duk aikin da kake komanne ne ka ƙara shi kamar yadda na ce shi alkairinsa jikinka ya gaya maka idanka ya nuna maka ai ka ga yadda tun daga gabatowar ramadan wasu suke raba kanta-kanta ta abinci wasu tirela suka raba wasu buhunan da za su iya suka raba wal'ala kai ma raban ya same ka to amma duk ba wannan ganin ba ba zama kan benci ka ba da labarin wane ma yayi wane ma yayi ba da suka yi wa suka wa su masu Ba ka da amsawa suka wa kai suka wa ko kansu suka wa kansu suka wa dan ina suka yi maka suka yi dan lahirar su to kai ba za a je lahirar da kai ba su kaɗai za su tafi yasa suke yi ka kai ma za ka kuma idan ta zo da tsautsayi ma a kanka sai su suna ta guzurin ba su tafi ba kai da ba ku guzurin ka riga su tafiya kuma kowa ya je lahira sai an tambaye shi damar da aka ba shi ba a ce ba kamar yadda mata suke cewa in baki da gashin wance karki kitsan wance ai ba a ce ba sai kai abin da ba za ka iya ba amma ana maganar abin da za ka iya din kai la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma abin da za ka iya din dan daga cikin sunayen da Allah ya ma alkiyama sai ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai ya ce zalika yawmut tagabun ranar da za a hada ku a wannan babban birnin tarayyar kiyama yawmil jam'i kenan ranar haduwa yawma idzin tu'raduna la takhafa minkum khafiya ranar da za a bujiro da ku ba wata mai ɓuya da ita isa ta ɓuya muhuɗi na ilar da'i kowa zai amsa wa mai kira ya fito yau mai izin bi'una da'i ya la'i wa jala ranar da mutane za su mai kira asrafil ya hura ƙaho ka bi shi ba sa ka a gaba zai yi ba kawai binsa za ka yi mahasha kuma la'i wa jala ba wanda ya isa ya waske wa kashi atil da lirrahman sauti kuma ka ji shiru in guri ya fi taro an fi hargowa amma da ke filin alkiyama ne baitul kudura ga taron amma kashi atul aswatu lirrahman Allah ce la tasma'u illa hamsa baka jin komai sai diga diga sai tafiya kawai ita zaka ji to wannan rana Allah ya ce yawma idhun turaduna la takhfa minkum kafiya ba wata mai buya da ta isa buya in kaji ana babban birnin tarayya kiyama to shine babban birnin tarayya kowa sai ya zo babban birnin tarayya ka Abuja da yawa sun mutu ba su je ba wasu za su mutu ba su je ba amma babban birnin tarayya kiyama la ta kafa minkum kafiya kowa sai ya zo to wannan ranar sai Allah ya ce zalika yawmut tagabu wannan ranar ita ce ranar algabnu ga. damar da aka baka sai an tambaye ka me kai da ita lafiya Allah ya baka lafiya uwar jiki me kai da ita wani ya tara tiriliyan taba sama amma in zai bayar ya samu rabin lafiyar ka zai iya bayarwa amma ba yadda zai to kai an baka lafiyar mai kai da ita dukiya Allah ya baka wanda dama ita an ba mutum dukiya kamar an ba shi mabudin aljanna ne sai in yayi wa kansa ka sassaba abinda za a dade ana yi ba hada ba dauki wannan masallacin idan Allah ya kame dukiya da zuciya an shekara ana fama shi in ya zo a cikin minti biyar ya yi transfer din an gama sai baku da tarihin wani bawan Allah ne ya zo wuce ma ya biya kuɗin complete masallacin ka gani ko to ita dukiya babu din aljanna ce sai dai in kawo kanka ka sassaba shi yasa na usman ai wurare da dama ya samu aljanna sakamakon dukiyarsa an zo za a tafi yakin tabuka yakin tabuka ya taso a lokacin madina ma an yi fari ana tsitsi sannan kuma sai labari ya zo Annabi rahama cewa gamayyar taron haɗin gwiwar kafirai sun haɗu za su afkawa musulmai a madina annabi ya hau mumbari ya yi hudu ba ya ce to ba za mu zauna ba su zo har cikin gida su tarar da mu a cikin ido ake tsawarya kowa ya fito da abin da yake da shi mu shirya mu fita kowa ya shiga ya fito aka kawo abin da aka kawo annabi ya kalla ya tiro nisan tabuka ya sake hawa mun bari sai da hawa mun bari sau uku ya haƙura abin da aka tara aka rabe wa matafiya ana jira wata rana zai ce a fita wannan kuma for security purpose ba za a faɗa ba sai ta zo ta in ta zo ma in za a yi gabas sai ce gobe za mu yi arewa kowa ya shirya to bayan an yi wannan an rabe ana jiran ranar da za ta zo sai ga wasu matasa zarata mutum ɗari labari ya je musu cewa yaƙi ya taso wa musulmai sai suka yi zuga suka zo madina suka zo suka samu annabin rahama suka ce sun kawo ƙarfi a ba su ƙarfi to kuma an riga an rabe abin da ake da shi nan gidan ma bai isa ba annabi ya ce ba da abin da zan ba ku suka juya suna bakin ciki ga bikin zuwa babu zane ga ƙarfi babu ƙarfe yanzu haka za su zauna zauna da mata da ƙananan yara a cikin gida duk wannan abin nan nasu kai kuma sai ka gane ashe addinin musulunci ba mutum ɗaya bane yake ɗaukan nauyinsa komai a ce a kaiwa malam ko a kaiwa liman a'a kowa kawo gudunmawa yake yanzu kaga su wayannan sun ka karfin babu karfi to amma da ke akwai masu karfan a kusa kuma ba za ka ji me ya biyo baya da suka juya qur'ani ya baka labari tawallaw wa ainuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya ji ma yunfiku suka juya idanunsu na hawaye ga bikin zuwa babu zane sai sai na usman ya ce su dawo kowanne an ba shi doki an ba shi guzuri ka tuno dokin da zai yaƙi kamar dokin da zai yi sukuwa ne a yau duk dokin sukuwa ɗaya nawa ake sai da shi to kuma da guzuri kuma a tabuka an yi kusan wata guda kwana ashirin da wani abu aka yi doki ɗari mutum ɗari da guzurinsu yaya kuma ka san abin da dokin zai ci ya fi ma abin da mutum zai ci ma ka aje kudin dokin biliyoyi nawa ka lissafa aisha ta yi maka wannan karatun yace ruwa da yawa aka baiwa doki in yake kadan fa sai dai mai doki to abinda dokin zai ci yafi abinda mutum zai ci duk ya dauna yana yin wannan annabi ya ji dadi yace ma barra usmanu ma fa'ala ba'dal yau daga yau usman ba abinda zai cuce shi sa ta zo hannunsa a gani dukiya mabudin aljanna ce in dai kana da ita sai dai ka kanka ka sassaba to saboda haka dukiya Allah ya baka ita zai tambaye ka wanda Allah ya bashi mulki wace gudunmawa ya bama addini da mulkin sa shi zai tambaye shi wanda Allah ya bashi ilimi wace gudunmawa ya bawa addini da ilimin sa Allah zai tambaye shi duk damar da Allah ya baka wata hikima ya baka wata basira ya baka damar ka dai ita ce jarinka ita za a tambaye ka za ka duk wanda kaga suna yi ai kansu suke wa duk abin da kaga ana yi da azumi din wanda suka yi dan lahirar suke kai dan ba za ka ba baka yi ke dan ba za ki ba shi yasa baki ba ko taɓewa? wani mai hikima yake cewa tazawwad lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa ƙaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin yace tazawwad lillazi la budda minhu kai guzurin abin da ba makawa yazo sai yazo idan baka sani ba fa innal mauta miqatul ibadi mutuwa ita ce miƙatin da bayi ba sa tsallakewa kadan sai miƙati a wajen mai aikin haji ko sai nan zai tsaya ya harami ya labbaika Allahumma labbaika hajjan ko hajjan wa umratan ko kiranan da sauransu in bai yi anan ba in ya wuce to yana da matsala to haka mutuwa ita ce red line da ba a tsallakewa yace akarda an takuna rafiqa qaumin kai za ka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadun wa anta bighairi zadin su suna da guzuri kai ba guzuri ka yadda da wannan ina jin ba a tafiya lahira ba ko a tafiya abuja ko Legas. a ce da kai za a yi tafiyar ina jin ba kai ba wanda ya gayyace ka ba sai ka ce za a baka abin da za ka bari a gida bare kai da za a tafi da kai wanda wahalar abuja ko ta Legas je ka kayi sati guda kana can wahala za ta zama tarihi za ka zo ga jana cewa mu da honorable ya kira mu ya wulakanta mu ko ya kai mu ya zubar ya gudu ko ya kira mu muka je muka neme shi muka rasa da kyau aka muka samu muka dawo yanzu dai ya zama tarihi to idan inda za a je a dawo wahalar ta zama tarihi ta wuce baka yadda ka tafi ba guzuri ba to ya kuma inda idan an je ba a dawowa eh ne ce a tara za an rafika ƙaumin Za ka so ka zama abokin tafiyar mutane lahum zadin wa anta gairi zadin su suna guzuri kai ba ka guzuri kuma ka san an je ba a dawowa ko baka ji karatun bahaushe ba ya ce lahira uwar cirani kowa ya je ba zai dawo ba ba ka taɓa wanda ya je ya dawo ka nuna mana idan karatun ba ma guje ka ɗauka ka san karatun ba ma guje shi ya lahira duk daɗi ne ba wuya da da wuya na bara da sun dawo <laughs> to shi ba ma guje bai san lahirar ba ne bai san mai lahirar ba bai san wa ake tararwa ba bai san ba rashin dawowa ne ya hana ya gautun dawo da ana dawowa da ya ga da yawa to rashin dawowa ne to saboda haka kai yanzu ne kake yi musamman wannan damar mai tsada ta watan ramadan gashi maganin kada a yi kada a fara Kamar jiya aka fara yanzu ba goman farko ba goma ta biyu ba ta ukun mata jiziki jiki an gama tudu sai gangara sukuwa ta kare kawai sai zamiya to saboda haka yaya uzubillahi duk abinda kaga ana yin nan to kai da kai da naka a ciki an ba naka me kake jira me ya hana kai ko ka yadda ai maka fafa lolo a filin alkiyama ga mutane nan kowa ana tashe masa ladan sa ana bashi kai kana ina me ya hana oho kai ka jiyo ke kika jiyo irin wannan kake so ai maka a kama ka da damar da an baka baka yi amfani da ita ba a kama ki da damar da an baki baki amfani da ita ba ku lura da wani abu akwai wanda shirinsu na shiga wannan ramadan din da muke ciki na shekara 1447 da muke cikin sannan ya fi namu sun yi shiri amma Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo su ba san ba za su shiga ramadan ɗin ba wasu da kai aka yi jana'izar su wasu kaji kaje ta'aziyya wasu kaji labari a duniya wani an fara da shi har harkar sallah ba shi ya gama ba ma nasa ba na iyalai na ƴan uwansa ma ya gama amma shi ba za a yi sallar da shi ba shi ba a cikin azumin wani da kai aka raka shi wani kaji kaji to ni da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wato wannan ta goma shi yadda muka goman farko mun ga ta biyu ga mu cikin ta uku to ko da subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana karewa amma dai ai ka san baɗi sai mai tsawon kwana ko yadda wannan kafin ya zo azumi ya gama shiri bai shigo azumin ba ni da kai ba a san waye ba zai kai azumin baɗi ba to a ce kenan wannan damar da muke da ita ba haushe ce dutsen da ke hannunka da shi kake jifa wannan damar kar ka yi wasa da ita to kamar yadda muka ce in azumi ya zo ƙara aiki ake yi kawai ƙara aiki za ka yi ta yi ba ka sani ba ko na ƙarshe kake yi yanzu dai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadin nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da yake ƙara linka kyautarsa a ramadana ji yana kyauta karihil mursala to dai ka fahimci ƙara aiki ake yi hadisi kuma sai ya ce maka iza da kalal asharu idan wannan goman ƙarshen ta shigo da kai Allah ya shigar da kai cikin ta shadda mi izarau kaji fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara daura damararsa kaji fa kafin azumi ya fi koma kowa da azumi ya zo ya ƙara ya fi kowa yanzu da goman ƙarshe ta kuma kaji shadda mai izarahu kai ba ka mamaki duk fa wannan ka gina fa akan cewa shi fa aljannarsa tana hannunsa ka gina fa akan cewa shi ne ma in yi baka tabayu ka gina akan cewa shine fa Allah ya ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara abinda kai in ka taba yi an yafe wanda baka yi an yafe amma kuma wajen neman aljanna ya zama haka ni da kai da muke lalibiya ya kamata mu zama to yanzu sai hadisi ya ce maka idan ma wannan goman ƙarshen ta zo shadda mi izarahu sai ya ƙara ɗaura ɗamararsa ba shi kaɗai ba wa ai ƙaza halahu sai ta da iyalansa ta ƙalubale ya zo maka kai yi masha Allahu kana masallaci karatun ƙur'ani tun da watan ya kama sauka ba iyaka kira'a ba iyaka sallar tahajjudi kiyamun lele ba iyaka karatun Qur'ani abinda Allah ya hore ba kana yi amma kuma iyalanka baka damu ba to kuma kaji shi wanda aka ce shi ne uswatun hasana din shi bayan ya daura damararsa ai kaza ahlahu sai ta da iyalansa kuma na dauka kai ma ko wakilinka ya gaya maka ko bai gaya maka barar da aka daura aure sai da aka ce masa in yazo ya gaya maka duk wani nauyinta da ake dauka a gida da addininta da komai nata yanzu ka cokam daga shafa fatiha nan ya dawo kanka ko ya gaya ma ko bai gaya maka ba in kuma ma ka ce bai gaya maka ba kai ma dama ka sani kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya aure ya san nauyi ya ɗauko wa kansa in ma baka san wannan ba Qur'ani ya gaya maka ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ce ya ku masu imani ku tsamar da kanku to kuma ba iyakan naku kawai ba sai ce wa ahlikum har da iyalanku shine kai ka tafi kana ka dage azumi amma ba ruwanka da su tsakaninka da su kasu ce ba kuɗin jefa ka ba su a a gina musu gangan jiki kake baka gina musu lahira me kenan aka yi saboda ka ku kuma wa ahlikum nara manala ya gaya maka a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ya ra'iyatihi kowane ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kuma za a tambaye shi abin da yake wata to yanzu kaji annabin rahama wa ahya lailahu a shadda mai izarahu ai a halahu sannan kuma fa'a haya lailahu sai raya daransa a don a fito maka da karatun fili ramadana yana karewa ana kara aiki Ƙarshen wannan hadisi ma sai kara bayyana maka ya ce wa kana yujahidu fil asharil awahiri ma la yi yujahidu fi gairihi annabin rahama yana kai gauro yana kai mari yana ƙoƙari, a wannan goman ƙarshen ramadana irin ƙoƙarin da bai yi a baya ba har yanzu kai ba gane ba ƙara aiki ake ramadan yana ƙarewa ana ƙara aiki har yanzu ka fahimci wannan ba to saboda haka wannan yake nuna maka lalle ilalla eh, ka ƙara dagewa ka ƙara zage tse karka ja baya don wa'innan dalilan sun ka lura da wanda sun taho ramadanan sun yi shiri ba a shigo da su ba in ka lura da wanda an fara da su amma a ramadan ba a je ko ina ba tun a goman farko suka tafi haka aka yi ta yi ana tafiya ana ragewa amma kai har yanzu kana cikin wanda suke da rayuwa kuma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari ya ce khairukum mafi alkhairinku man dala umruhu wa hasuna amaluhu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ya kyautata aikinsa to a ƙarƙashin wannan bara mu tattauna akan hadisin muslim dan kai wa kanka hisabi akwai wasu alkhairai kaga wanne kake yi wanne kai wanne ne baka yi ba baka da halin yi imam muslim ya rawaito hadisi daga abi huraira ko a jerin hadisanka na arba'una hadis ne hadisi na 36 annabi rahama ya ce manna fasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya yi ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya ga wani mutum yana cikin damuwa aka ce bakin ciki ba fa sai rashin kuɗi ba a wani lissafin kuɗin ne ma zai masa matsala ya sa shi damuwa sai kai ka gane bakin zaran kawarware masa yi bacci da munshari to kawai bakin ciki kowa yayi ma wani bakin ciki kowane iri ne daga bakin cikin duniya sakamakon da za a yi masa sai annabi rama ya ce na fasallahu anhu hukurbatan min kurabi yawmil milkiyama Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama da Allah ya fi cin riba da kai da ka yaye masa na duniya da kuma kai da za a yaye na filin alkiyama in fa ka san alkiyamar wa ya fi riba in kana so ka gane wato mecece alkiyama ɗauki ayoyi kawai a farkon sotil Hajji. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nasu duk duniya mutane aka kira ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku sai Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim haqiqa girgizan nan ta alkiyama abu ne mai girma da Allah ya ce iza zulzilatil ardu zilzalaha aka girgiza ƙasa wa akhrajatil ardu asqalaha ta fitar da ababen da suka nawaya ta kaburbura to Allah ya ce inna ta sa'a kaga wannan girgizar shay'un azim abu ne mai girma kai dan Allah ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah ya ce a shay'un azim abu ne mai girma to sai Allah ya baka hotanta yace rauna ha wani ne za ka ga yinin tazahalu kullu murbi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa ta gudu ta bar shi kai ka san abin da yasa sa uwa ta tsallake ɗanta kalli wannan abin gani ko da uwar ta dabba ce kuwa in kana musu in an fi gama sallah ɗau dan tinki an ka tafi hanyar gida kaga za ta barka da shi bare kuma uwar ɗan adam ta bar ɗanta ai la qaddar Allah na sha ba da misali da a ce ga wani gida nan ya kama da gobara ɗanta yana ciki in ta tafi dan yana ciki in ta zo to in dai ba rike ta za ku yi ba ta gwamnace ta shiga ɗauko ɗanta a yi babu amma tashin hankalin kiyama Allah ya ce ta halu kullu murbi'atin amma arba'at kowace ne shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa sannan wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha kowace ma'abociyar ciki ko mun kankanta su za ta yi barinsa karka ɗauka matsalar mata ta shafa sai Allah ya ce wa taran nasa sukara dukkanin mutane za ka gansu suna maye Allah ce mahun bi sukara ba kuma giya aka sha ba shori shori ba ƴan banalin bane ba ƴan kwaya bane ba ƴan wuyu bane ba ƴan fodar iblis bane me ya faru Allah ce walakin na azabar lahi shadi azabar Allah ce kawai ta tsarni a wannan yinin to wannan yinin aka ce in ka yaye wani bakin cikin duniya kai za a yaye maka bakin cikin wannan yinin don Allah yi wa kanka hisabi a Ramadan din nan ka samu wannan darajar shi na ce zan zo da hadisan da abubuwa shidan da ya zo da su fara da na farkon nan ka tuno da Allah daga ɗaya ga wata zuwa yau ashirin da hudu akwai wanda ka yaye masa wani bakin ciki wata damuwa da kake ji kwarai insha Allah ka samu wannan darajar in ka yi ba nemi abu na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yassara alamu usir wanda ya yalwata ma wanda yake cikin kunci to kuma daga nan wanda daga ji babu ci ka duba ka ga ka san kafin azumi ma shi wannan matsala ne abin da zai cima matsala ne ko iyalansa bare in azumi ya zo yana zuwa da ƙarin demanding da ƙarin abin nan kai ma da kake da halin ya zo maka da ƙari ka sani to ya kuma wanda dama ba ba ƙarin bai iya ba kuma ƙarin ya ƙaru har da shi to man sara alamu usulin sai ka duba ga to ai kai wannan abin da ya sa shi damuwa wata da watanni kai in zaka fitar da shi a jihunka ma ba zai jigata ba bare account ɗinka sai ka fitar da shi daga wannan damuwa to wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci shi kuma mai sakamakon sa yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai yalwata masa a duniya da lahira Da Allah me kake nema sama da yalwar duniya da lahira na dauka kai ne mai addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to ga wani sanadari a ƙasa ka yalwata wanda yake cikin kunci Allah ya yalwata maka duniya da lahira to wannan ma kai tsaye mutumin nan na unguwarku marayin nan na unguwarku dattijuwan nan ta unguwarku wanda ka fito an fita ka dawo an dawo lafiya ba dan ba sa so ba ba dan ba sa son kuɗi ba a'a dan kawai haka Allah ya kaddara kai ne kake da inda zaka je wani a shekara kobo bai hada ka da shi ba dan Allah tambayi kanka alkhairin ramadana ya kai wa irin wannan ka hararo su na unguwarku da na ƙauye da na gari alkhairin ramadana ya kai musu ko ku har yanzu kai kana nan kana wa in wa in za a sha da kai abu na uku sai man Allah ya ce wa man satara musliman wanda ya sitirta musulmi nan ba riga ake nufi ba maganar riga man kasa musulman ne wanda ya tufatar da musulmi Allah da tufatar da shi da tufafin gidan aljanna to shi ma kai din tunda wani ba abinci bane kuma yanzu matsalar sa yara kai wannan din to man satara musulman wanda ya sitirta musulmi ana yana da wani aibu kai kuma ka san wannan aibun nasa ko nan ne yarinta ne tunda kuka taso aka yi ko kuma in ya girma ma yanzu ya tuba abin da ya wuce amma kai saninka da matsalarsa sai ya zame maka wukar ka hana shi sakewa ku zai wa wannan ni ya isa a gabana ai ni ya san na san shi me nasa ban sani ba har kana alfahari kana proud da wannan ko in yana kusa ma in fada kana so da sai ka tozalta shi to ba gwaninta bane gwaninta ka ji man satara musulman duk wanda ya sirta musulmi Allah zai sirta shi a duniya da lahira kai kuma ka san sunan da Allah ya yi wa alkiyama ya kira ta yau matubular sara'ir ranar tona asiri aka ce in ka sitirta wani anan kai ma wannan ranar tona asirin za a rufa maka asiri wa ya fi cin nasara to kai dan neman laifin mutane ne dan biyu auratul musulmi ne dan neman laifin mutane ne kai to ka tsallake wannan darajar baka da ita Shehu Usman dan Podio je ka samu littafin sa Ihya'us Sunna wa ikmadul Bid'a tun a muqaddima yake cewa naga mutanen da ba su da aibi a karan kansu ba kalle su baka ce ga laifinsu ya ce amma rashin wannan aibin nasu sai kuma suke aibanta masu aibi sai usman ya ce sai wannan ya zama musu nasu da inda ba in ba su da aibu yanzu samu ne aibin su aibanta masu aibi ya ce na ga mutanen da suna da laifi a karan kansu saboda sun san suna da laifi a karan kansu sai ba su da laifin tudu ba sun taka nasu suna hanyar na wasu a sai suka wadata da laifinsu ba ruwansu da na wasu nasu ma ya ishe su sai shehu usman ya ce sai Allah ya sirta musu nasu to kaji man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah abu na hudu sai man Allah ya dunkule magana sai ce wallahu fi aunil abdi Allah yana taimakon bawa ma kana al abdu fi auni akhihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa to kaji kaida ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka ba kai ne kake tsaya ba kowace raka raka'a farilla da nafila sai ka ce ma Allah iyyaka abudu ka ce me wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon ka. to wannan taimakon da kake nema kowace raka raka'a farilla da nafila to yanzu ga sanadari a kasa wallahu fi al abdi Allah yana taimakon bawa ma al abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bayin Allah yana taimakon yan uwansa ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji tausayin wanda suke bayan ƙasa tare da ku wanda ke sama sai ya tausaya muku man la yarham la yurham wanda baya jin kai shi ba za a ji kan shi ba to kaji Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa abu na biyar sai ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi ya zai san Allah ya zai bauta ma Allah to da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna eh shi yasa suka ce aljanna babu gidan jahili duk in ji an je aljanna Allah ne ce amanu wa amilus salihati to da imani da ake na kware da jahilci kuma za su haɗu ai ba za su haɗu ba to da aka shi yasa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ka Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna kaga shi yasa addinin ka addinin iqra'a ne addinin ikaratu ne wahayin farko da aka fara yawa manzo sallallahu alaihi wasallam shine ikra ikaratu addinin ikra ne addinin ka ba addinin yi da ka bane shi yasa mai ya yace maka wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya alama hukumallahi fihi baya baya halatta ga bawa ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah hisa qur'ani yace wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha suratul isra'i yace duk wanda yake son lahira to ba da baki zai ta faɗa ba a wasa alaha ya tashi ya aiki don lahira amma da ka sai tantance ce ayaha. sai irin aikin da ake don a samu lahira wa huwa mu'min inda yayi da imani to fa ulaika kana sa'ihum mashkura irin wa'annan sune za a gode ma aikin su sune a filal kiyama zaka ji ana fa ni'ma ajrul amilin ma da ladan masu aiki to zaka da ilimi ba da jahilci ba sai abu na shida na karshe a hadisin sai ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya a qaumun babu wasu mutane da za su taru fi baitin min biyutillahi a wani ɗaki daga ɗakunan Allah ba su ne masallatai ba ya taluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa ya ta bainahum suna fahimtar littafin Allah tsakaninsu to sai sun samu daraja hudu illa nazalat alaihimus sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su eh wa gashiyatuhumur rahama sai rahama ta lullube su wa haffatuhumul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su a can sama fadar mala'iku da Allah da azumin nan ya fara tafsiri in baka je inda ake na safa ba je na yamma in baka je na yamma ba je na dare koko in an samu ka je hanaran tsuwa ne kawai asara kai mafi yawa ta kwanakin wannan darajojin guda hudu kowa ake zuwa a samu kai baka ciki to gashi nan maganin kada a yi kada a fara da fara za ka ga an gama kiɗan ganga da lauje yanzu da wanda suka yi da wanda ba su yi dai mafi yawan lokacin ya tafi shi yasa in alkhairi ya taho karka yadda ka zama 'yan baya-baya ƙarshen hadisin zai gaya mana haka sauraka da kai ake yin wannan tafsirin saboda wannan ba matsala ba ce ta ka saurara a'a wanda suka je wurin ne mala'iku za su kewaye su rahama za ta lullube su ka gani Allah zai ambace su to ka ka samu wannan daraja yanzu na hadisin game da muka ce abubuwa ne guda shida ko wanda ya kaje kana cewa kai wanda ya kaza sai a ce za a yi masa kaza kuma aljaza'u min jinsil amal akai a hadisin sakamako jinsin aiki abinda kai a ce za a yi maka irinsa sai dai ka san wajen Allah ba irin naka bane to a matsayin annabin rahama da yake cewa babu wani annabi da Allah ya aiko kafin na zo face haƙƙi ne na wajibi a kan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani don su samu haka kuma haƙƙi ne na wajibi a kan annabin ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi to zo in nan shidan kowanne alkhairi ne to amma amma zala sai rufe mana da wani sharri guda ɗaya Shi ne sai ce fa man a bihi amaluhu ba dai ga alkhairin nan kaji ba an maka bayani to duk wanda ya je filin alkiyama aikinsa ya kasa masa shi ma lalace lam yasri bihi nasabuhu dangantakarsa ba za ta kai masa ba a lahira ba dangantaka ba dangi kowa ta kansa yake a qur'ani ya maka filla filla yawma yafrul mar'u min akihi ko wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai ta kaice maka rahoto yace kulli mar'in minhum yawma idhin sha'an yughnihi wata ayata ce maka yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wata ayar suratul mu'minu ta ce fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaaluna idan aka hura qahu to ba relation a wannan yinin ba wala yatasaaluna ba mai tambayar wani wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyi da yake tuna masoyinsa kowa ta kansa yake to shine manzo Allah ya ce faman badda bihi amaluhu duk wanda ya je lahira aikinsa ya kasa masa to lam yasri bihi nasabuhu dangantakarsa ba za ta kai masa ba shi sa dan ka gane karatun da wasali daga kansa sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukan masa aya ce wa an anzir a aqrabin ka gargadi danginka na kusa sai hau jabal abi kubai dutse ne Ya ce ya bani abdul manafi ya ku ƴaƴan gidan abdul manafi an kizu an fusa kun minan nari ku tsamar da kanku daga wuta fa inni la uguni ankum Lahi shay'a ni ba zan wadatar da ku komai a gaban Allah ba dan kowa da shi zai nema wa kansa yace ya safiya ammatu rasulullah gogonsa ce yace an na nafsaki minan nari tsamar da kanki daga wuta fa inni la uguni anki minallahi shay'a kai ai ta manya manya a kare yana kira sai da kira isa fadima ka san matsayin fadima a wajensa yace bid'atun minni yace tsoka ce daga gare ni abin da ya faranta mata ya faranta min abin da ya bakanta mata ya bakanta min amma da Allah ya ce ka gargadi danginka na kusa sai ce ya fadima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace salini min mali ma shi iti. tambayanni da kike so cikin dukiyata nan duniya ina da shi in baki amma lahira fa inni la uguni anki min allahi shay'a ya subhanallah kai yanzu wani yau da rike ce zai baka aljanna ka yadda kana jin irin wannan hadisa habba habba ai da an yi ba ufa talib wal matalub da ka saki reshe ka kama ganye Allah ya ji kan Sa'id san Jingir yace ganyen ma bushashe kuma ka fado a gefen wuta <laughs> hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka kaga in wannan ne to kowa ya kansa kiyamar laili saboda haka lahira batu ne ta aiki wancan taron da muka ce za a yi ai sai an taron an yi taron an kusanto da rana kwakwalwa na tafasa sai kuma Allah ya kira ya ma'asharal jinn wal insu ya ku taron aljanu da mutane in istata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu Allah ce idan kuna da dama ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa don samun mafaka Allah ce fanfuzu ku gudu an ba da dama go ahead a ci gaba da gudu kai a wannan taron in za ka yi gudu shekara ɗari nawa za ka yi kana gudu a cikin mutane ba mutanen jihar jigawa ba ba mutanen kasar haɗeja ba ba mutanen najeriya ba mutanen afirka ba mutanen asiya ba ba wannan sanctuary ɗin da muke rayuwa ba milladin adam tun da kan annabi adam zuwa mutum na ƙarshe la ta kafa minkum kafiya an tare ku gaba ɗaya za ka yi gudu a cikinsu shekara ɗari nawa za ka yi muƙaddara ka samu damar gudun ma in ka gama gudu a cikin mutane aljanu ne a bayan mutane je ka abin da ya koro zomo ya faɗa wuta ya fi wutar zafi aljanun ma ka keta su da gudu sai ka gama aljanu sai ka tada suwaye katangar kuma bayan su mala'iku to nan fa daya dan nan kuma kodan gidan barewa da buri ne kai ba inda za ka yi sai dai ka hakura saboda annabi sallallahu alaihi ya ce ya taba ganin mala'ika jibril da fuka-fuki 600 kowane fuffuke suddul ufuki ya to kare sasannin sama to kaga an ka jana ai kare kanka kenan dama ba kai ba wannan fa a kaddara ma zaka iya gudun bare Allah ya ce famfuzu shiru Wasu suka ce Allah ne da ce latan fuzo suka ce mala'iku ne da ce latan na illa bi sulɓa ba ku da ƙira a yau sai a sulɗan ni kamar ɗin ce ta kawo ni ka san ne ɗin shine ne al'imanu wal amalu salih duk wanda ka ji yaje lahira an yi lale da maraba da shi ana fa ni'ima ajrul amilina to kakka raba ɗaya biyu al'imanu wal amalu salih ne sannan kuma ba lahirar ya je ba ake ba masa a nan duniya yayi dan ad-dunya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira kowa kaga an yi lale an yi maraba da shi a lahira to daga duniya ne yayo aikin haka wanda ya je kaji ya fara kuka yana ya laita haka na tilkabiya ya kai ta rayuwar duniya ina ma daga duniyar babu nan dan ya zo nan din ya ga babu kyau bai zo da abin da ake zuwa da shi ba kuma ya baro inda ake tahowa da shi ya laita haka na tilkabiya ma agna annimaliya halaka anni ko tun daga kabari ma aka fara takura shi aka fara masa maraba da shashe to karantse da Allah ba tan yaje yake rinkin ba barnar da yayi ta sa aka takura shi daga nan duniya ne saboda haka ad-dunya mazara'atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira shi yasa irin wannan daman maki in aka same su to ba a wasa da su saboda haka har yanzu tunda muna da rayuwa inda wani abu da ka san kana da hali ba kai ba wallahi kai wa kanka kiyamar laili a wa'annan kwanakin kai a wannan yinin ma na juma'a ka shigar da shi ai baka da tabbatin zaka kwana ko zaka yi din kuma ita dama mun faɗa in dai an baka za a tambaye ka yanzu azumin da yake bakinka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk aikin dan adam yana da goma kwatankwacin sa ce illa siyam banda azumi yace fa innahu li wannan nawa ne mutum ya baccinsa ya baccinsa don ni sai cewa ana ajiyar zirihi ni zan saka masa to haka shi azumi falalarsa girmansa mala'ika ma ba yake shi rubuta ladan ba Allah kaɗai san ladan azumi to wannan azumin da naka guda ɗaya ma Allah kaɗai san girman ladansa sai kuma hadisi ya tabbata idan wani ya yi azumi ka zama kai ne sanadiyar buɗe bakinsa sawa'un a gidansa ka aika masa kayan abinci har azumi ya ƙare yanzu kai duk gidan ma kana da azumin kullum a gida ko mutum nawa ne suke shan ruwa a gida a'a masallaci ne ku ne kuka tsaya a masallaci kowa ya zo ya sha ruwa kana samun wannan bonus din a masallaci a'a a gidanka ne kake gayyata ake shan ruwa duk dai adadin wanda ka bawa abin shan ruwa a kowane yini adadin bonus din da kake da shi a kowane yini to da Allah a wannan azumin tuno cikin damar da Allah ya baka ka sai wannan aljanna ta wannan hanyar ko kai kana nan kana gani wane yayi wane yayi kai baka yi ba kana cikin yan rakiya ko kuma lahira sai an je da kai to mallan ya riga ya zo wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi alakyar wa sallamu tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh